Wannan bayani da mai ba shugaba Bola Tinubu shawara a harkar makamashi, Madam Olubahayan ta yi a Cape Town ta ƙasar Afirka ta Kudu. ya ɗauki hankalin ƙwararru a fannin makamashi kuma wanda ya taɓa zama shugaban kamfanin ba da wutar lantarki na Kaduna, Alhaji Idris Muhammad, ya tsokaci cewa tun zamanin mulki da aka yi a baya ne ake yi wa 'yan kasuwa ta yin su zo su zuba jari a ɓangaren makamashi, amma kuma har yau wannan kira bai karɓu ba. In yayi wannan alkawarin kamar yadda aka saba ji babu abin da ya tabbata sai mu ce to kaman kare ne da aka ce ana buke a gidansu sai ce mu gani a ƙas to kin ga sai dai mu jira mu ga menene zai faru amma ni dai a nawa ra'ayin maganan samun wadataccen wutan lantarki sai an yi da gaske amma kuma ban ga alama an fara ba shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya tsokaci cewa to wannan bayani ne sharholiya tatsuniya labari ne mara makama shekara nawa aka yi ana wannan maganan yanzu ba abin kunya bane a ce sai yanzu ake zuwa kasar afirka ta kudu ana cewa wai daga nan zuwa shekara ta a najeriya za ta samu wuta na awa ashirin ai wannan abin kunya ne ka duba kasashe kamar morocco kamar ita south africa kamar egypt wuta jiddadin alaina suna da wuta megawatt nawa suke generating a kullum amma yanzu ne ake magana shekara nawa duk gwamnatin da ta zo haka ake kawai sai dai a jidi kuɗin mutane a sharholiya tun daga obasanjo ake ɗiban kuɗi da sunan za a gyara makamashi a najeriya har yau ba wani abu da ya faru yanzu ka duba abin kunya a ce mai kwana sati biyu cir ba wuta a ƙasar nan a ce wai abu ya rikice an rasa yadda za a yi amma kana magana wai shekara ta 2027 shine za a samu wuta awa ashirin. wannan ba gaskiya bane wannan bayan ne na labarin mai shayi kuma me an yi haka ne a tafi kawai don dai a san inda za a kashe kuɗin ƙasa in ba ba me na wani sai ka je Afirka ta kudu ne za ba da wannan bayanin wannan magana ne kawai an kirkiro hanya ne kawai da za a ci gaba da almanda hannu a ci gaba da takaita aljihun ƙasar nan shekara nawa aka yi ana wannan duk shugaban da ya zo labarin da zai zo ya tafi da shi kenan Allah ya sauki amma ga wani ɗan kasuwa mazaunin Abuja wanda yake amfani da wutar lantarki a kasuwancinsa Malam Aminu Jumare ya bayyana ra'ayinsa na daban. Ita wannan mashawarciyar shugaban ƙasar Najeriya da ta faɗi abubuwan da ta faɗa da ya nuna cewa za a iya samun hasken wutar lantarki na tsawon awoyi ashirin a kowace rana magana ce mai daɗi amma fa idan za a iya jurewa a samar wa al'umma wannan yawan sa'o'in da take magana a kai to gashi ta faɗa haka amma kuma wani abu mamaki shine a kulle kulliyomin cin bashi ake a kan sha'anin hasken wutar lantarki to ta yaya za a ce misali an samu mafita kenan akan wani al'amari ni dai ina ganin a sake kwakwaran nazari akan wani al'amari ta yadda za a samu hasken wutar lantarki mai ɗorewa ba tare da an rika yin alƙawura da suka sha bamban da tunanin mu ba madam oluva heyen ta ce najeriya na dab da samun gagarumin ci gaba a fannin tattalin arziki Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.